اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا جم وانا ما سوى البركة mahajjata bakin Allah ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda muka ce ga malaminmu abokinmu masoyinmu malam muhammad albani zaria yana nan tare da mu a nan don ya yi bayani a yau zai yi bayani ne a kan umra practical zai yi magana ne a kan yadda za ka yi umra zai nuna kuma ga harami a nan yadda za ka ɗauka da kuma zai yi bayani a kan umra ɗin don a fahimci ababen ɗin daki-daki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 na ainihin a dandalin alhazai da ke na ainihin yola babban birnin jihar adamawa muna yi muku addu'a ta musamman allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya allah ya ba ku dacewa wajen bin aikin hajji yadda shari'a ta zo da shi muna yi muku addu'a ta musamman allah ya sa hajjinku da umaranku karɓaɓɓu ne allah ya kankare zunubai ya wanke ku kamar yadda jariri yake faɗowa daga cikin mahaifiyar godiya ta musamman zuwa ga center for islamic thought da take ɗaukan nauyin waɗannan shirye-shirye na gayyato malamai domin bayanai dangane da abin da ya shafi jimillar a musulunci da kuma ayyukan hajji a yau na zo domin in ba da ta gudunmawar amma na kasafta tawa gudunmawar kashi biyu kashi na farko bayani akan umra wanda shine zan gabatar yau insha Allahu ga 'yan uwa iyaye yayye da kanne da sauran jama'ar musulmi game da umra a yau maza insha Allahu sannan an jima kaɗan kuma a yi wa mata su ma bayanai dangane da umra idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe kuma mai bayanai insha Allahu dangane da aikin hajji a bayanai da kuma aikace insha Allahu ta'ala jama'ar musulmi aikin hajji ibada ce mai girma daga cikin ibadojin addinin musulunci waɗanda duk mutumin da ya sami yin aikin hajji yadda ya kamata ya je ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an kankare mishi ainihin zunuban shi zai dawo kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi wannan kaɗan daga cikin falalar aikin hajji ce aikin hajji ibada ce wadda allah maɗaukakin sarki ya farlanta ta daga cikin ibadoji waɗanda suke farillai rukunai na addinin musulunci waɗanda rukunin farko na addinin musulunci shine kalmar shahada rukuni na biyu sallah rukuni na uku azumi rukuni na hudu zakka rukuni na biyar aikin hajji shi aikin hajji a cikin alkur'ani allah yana cewa walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamina aikin hajji Allah ya ce ya farlanta wa mutane ga duk wanda ya samu ikon zuwa gare shi ga wanda bai samu ikon zuwa ba hajji ba ta zama farilla ba na daga cikin ainihin ikon zuwa shine lafiya da wadatar guzirin da za ka je ka dawo lafiya ba ka tafi kana roƙo ba ko kana maula ko bara sai Allah ya ce amma wanda ya kangare ya ki zuwa aikin hajji a halin yana da sarari to Allah ya wadatu domin Allah yana da wani ɗaki a sararin sama ta bakwai sunan shi albaitul ma'amur yana saiti da ka'aba ne a kowace sa'a akwai mala'iku dubu saba'in waɗanda suke kewaye ɗakin nan in suka wuce ba za su dawo ba har duniya ta tashi to idan mun je mun yi aikin hajji a ka'aba ba mu ƙari Allah da komai ba alherin yana dawowa kanmu ne idan kuma ba mu je ba to ba mu rage Allah da komai ba domin Allah wadatacce ne yana da bayi masu tsarki waɗanda za su ci gaba da mishi tawafi da sa'ayi har duniya ta tashi aikin hajji ya zo da ainihin wato nau'uka guda uku waɗannan nau'uka guda uku shahararru akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi tamattu'i shine mutum ya yi hajji da umra amma ya fara yin umrar idan ya yi umran nan ya warware ya zama kamar ɗan ƙasa in ɗan kasuwa ne ya je da harkokin kasuwancin shi ya ci gaba da yi idan mai neman ilimi ne ya shiga wurin malamai ta neman karatu idan kuma mai son shakatawa ne ya huta ba wai shakatawa ta sabon Allah ba a'a ya huta baya kasuwanci baya neman ilimi ya zaman shi bayan ya gama umra sannan daga ranar takwas ga watan hajji watan zulhijja ita ce ake kira yau tarwiya za mu bayanai akan ta gobe insha Allah ta'ala sai kuma ya dauki harama hajji ya ci gaba da hajji to wannan mutumin ya yi tamattu'i kenan domin sai da ya gama umara tsaf sannan ya warware ya fita daga cikin haramci ya shiga cikin halacci sannan daga baya ya zo ya sake ɗauka ainihin tamattu'i ya zo ya sake ɗaukan harama aikin hajji wannan shi ake kira tamattu'i mutumin duk da ya aikin hajji irin wannan to akwai yanka a kan shi a matsayin hadaya wannan hadaya ita ce rago ko tinkiya ko akuya ko bunsuru ko sa ko saniya ko raƙumi ko raƙuma idan haka ba ta samu ba sai aikin aini wato sai azumi guda uku a ƙasar makka idan ya dawo gida najeriya kuma sai ainihin azumi guda bakwai idan ya haka ya samu guda goma kenan to wannan a takaice shine ta tamattu'i tsari na farko kenan wanda mutum zai iya yin aikin hajji a haka tsari na biyu shine kirani kusan ba su da bambanci da wannan sai dai shi saɓi zarce ne idan mutum ya ɗauki umra to ba zai ainihin warware ba daga ainihin kayan haramin shi ko da ya gama umra zai ci gaba da ainihin zama a cikin haramin shi amma idan dai haramin shi ya datti yana da 'yancin ya cire mai dattin ya ɗauko wani mai haske ya ɗaura zai zauna a cikin ibadoji karatun alkur'ani zikirori salatin annabi sallallahu alaihi wasallama salloli dawafi da makamantan haka har zuwa sa'ad da lokacin aikin hajji za ta zo kuma ya ci gaba da ainihin aikin hajji wannan babu ainihin wato a maganar warwarewa da zai yi a tsakiya akwai aikin hajji na kirani a na ifradi aikin hajji na ifradi shi wannan babu umara hajji ce kawai mutum zai ɗauka daga ranar takwas ga wata sannan babu yanka a kan shi sai in wata fidiya ce ta kama kamar yadda bayanai za su zo insha Allahu ta'ala sannan akwai bayani dangane da mai ne da muka yi magana a baya to yana da wani sharaɗi mai girma shine zai yanka dabba amma dabban nan ya koro ta daga wajen harami ya koro ta daga wajen harami shi yasa kusan a waɗannan zamun wani lokacin iranin yakan ainihin yi wuya domin mutum sai ya koro dabba daga ainihin wajen harami ya zo ya ainihin shigo da ita cikin harami sannan kiranin shi zai tabbata mafi falala daga ciki kamar da malamai suka faɗi shine tamattu'i kuma shi shine ya fi sauƙi to ne nake so yanzu zan fara da bayanai dangane da ainihin umra umra farilla ce kamar yadda aikin hajji take ainihin farilla saboda Allah yana faɗi a cikin alkur'ani yana cewa wa atimul hajji wal umrata lillah da ainihin hajji da umara ku yi su cikakku ga Allah maɗaukakin sarki fa in uhsirtum famastaisara min alhadi idan wata larura ta tsare ku wanda ba za ku samu damar cika hajji ba ko umra a yadda ya kamata to sai ku yanka ainihin hadaya gwargwadon a sai ku yanka fidiya gwargwadon abin da ya sauƙaƙa za mu zo mu bayani kamar yadda na faɗi insha Allah akan fidiya a zan fi ba da ƙarfi a wajen kwatance fiye da bayanai saboda galibi bayanai ɗin ya kamata a ce ya kai alhaji tun daga sa'ad da kasancewa za ka tafi aikin hajji to ya kamata ka je wurin malaminka ya biya karantar da kai wasu ka'idoji a rubuce ne ko ko yana zaunar da kai ne maka bayanai yanzu da yake mun samu kanmu a halin kurewar lokaci sai mu fi ba da ƙarfi wajen kwatanta abubuwan a aikace yayin da kai haramar tafiya aikin hajji ya kai dan uwana abin girmamawa musulmi ana buƙatar ka da ka tabbatar da cewa kudin da za ka je aikin hajji kudi ne masu tsarki domin gaskiyar lamari kazaman kudi ba su da alaƙa wajen a karɓi aikin hajjinka ka tabbatar da cewa kuɗin da za ka yi aikin hajji da su kuɗi ne masu tsarki ba kuɗi ne da ka samu ta hanyar murɗiya ko danniya ko kasuwancin da Allah ya haramta sannan ka tuba ka koma zuwa ga Allah daga dukkanin zunubanka sannan ka mayar da haƙoƙi ga masu su in wani na bin ka bashi ka yi ƙoƙarin ka biya shi bashi kafin ka tafi aikin hajji wani zalunci da ka san kayi wa wani ka nemi yafewar shi kafin ka tafi iyalanka ka shirya su game da guzurin abin da za su ci su sha da yadda za su zauna su rayu lafiya har ka je ka dawo sannan kai kuma ka tattali guziri na kuɗi waɗanda za su wadatar da kai zuwanka da dawowarka ba tare da kayi bara ba ko kayi roko domin waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda an haramta su musamman a yayin aikin hajji ko umra bayan wannan ya kai alhaji abin girmamawa yana da matukar muhimmanci gare ka ka tabbatar da ka san abubuwan da za ka je ka yi a wannan ƙasa mai tsarki karka je kana aikin hajji da ka ko da jahilci wannan mummunan abu ne wanda munin aikin hajji ko umra da jahilci ya fi munin aikin sallah da jahilci domin sallah yinta da jahilci in an samu wani kuskure yana haifar da ƙabli ko ba'adi amma a hajji babu ƙabli ko ba'adi ɗayan abu biyu ne ko dai a ce hajjinka ta ɓaci ko kuma a ce hajjinka ka aikata haramiyar da ake buƙatar ka yi fidiya ka tuba ga Allah kun wannan matsala ce mai girma yana daga abubuwa masu girma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta su a lokacin aikin hajji kwarkwasa batsa neman aure ɗaura aure gare ka ko da kana can aikin hajji a ɗaura maka aure a nan ƙasar ku ko ka ga wata budurwa ko bazawara ka nemar wa kanka ko ka nemar wa wani an hana maka wannan a lokacin aikin hajji kai mai aikin hajji a matsayinka na namiji an haramta maka in kana aikin hajji bayan ka sanya haraminka ka shiga cikin alfarma aikin hajji an haramta maka ka rufe kanka abin da ake nufi da rufe kai nan ka jawo haraminka ka rufe kanka saboda sanyi amma babu laifi za ka iya sa laima ka yi amfani da ita babu laifi don zobe yana hannunka babu laifi don agogo na hannunka duk an yi ahuwa game da waɗannan abubuwa saboda abubuwa ne na amfanin yau da kullum an kyale maka za ka iya ainihin wato ɗaura jaka wadda za ta zama kamar a gabanka ka rinka ɗura kuɗinka a ciki in kana da bukata ka zaro ka ainihin kashe abin da za ka kashe bai halatta ga mai aikin hajji ya sanya ɗunkakkun tufafi ba in mun ce ɗinkakkun tufafi muna nufin tufafin da suke da kusurwa tufar da yake da hannu ko ƙafa ko wuya an haramta mai aikin hajji ya sanya wannan mai aikin hajji ba zai sanya wando ba dogo ko gajere ba zai sanya kamfai ba ɗan diras ko makamantan haka mai aikin hajji ba zai sanya singileti ba ba zai sa hula ba ba zai sa rawani ba amma mai aikin hajji babu laifi zai iya sanya nazara wato glass madubi na ido wannan babu laifi ga mai aikin hajji zai iya sanyawa mai aikin hajji ba zai sanya turare a jikin shi ba ba kuma zai sanya turare a jikin tufafin shi ba mai aikin hajji ba zai yi aski ba ba kuma zai yanke kumba ba amma dangane da turare akwai halaccin mai aikin hajji ya sanya turare kafin ya shiga cikin harama yadda in ya ɗaura haramin shi ya je miƙati ya shiga cikin harama sai ya zama akwai turaren ne a jikin shi ba wai a yanzu ne bayan ya shiga cikin harama zai shafa ba to waɗannan kaɗan daga abubuwan da mai aikin hajji da umra zai kula da su kenan waɗansu bayanan kuma za su zo yayin da muka zo kwatantawa insha Allah. yana daga cikin abin da na lura yana bai wa 'yan uwana maza wahala ɗaura gyautu ɗin nan wajen aikin hajji musamman malam yana wani bayani wanda <laughs> ya ce wata shekara ya je aikin hajji tafiya ya rinka kamar an sanya mishi a abin nan e, e, e, igiya a kafa wato wajen ɗaura harami 'yan uwana alhazai yana da kyau mu gane cewa ba ɗaurin zani ake mishi irin na mata ba shi yasa yake suɓalewa mata ne mana dariya <laughs> an kira shi gyauto izar kun ga yadda ake ɗaura shi abu na farko haka za ka yi ka ja shi dama gare ka ina fatan yan uwana alhazai su lura da wannan domin so ake in ka ɗaura shi ya zama a kwankwason ka ko gudu za ka yi ba zai warware ba kuma zai baka alawunsu na yin gudu ka ninka shi biyu kai haka da shi sai ka jawo sai ka rike nan haka nan idan ka jawo ka rike sai ka dawo da wannan nan ɗinka haka haka gashi ka rike haka to wannan ɗin nan sai ka yo gaba da shi haka to sai ka naɗe shi haka haka to kaga haka eh. to kaga haka insha Allah dan uwana alhaji ko gudu ka tashi za ka sheka da gudu kuma akwai balance ka gani kaga akwai balance sannan nan ɗan nan kuma ya ɗauri dam to in ka kawo jaka kuɗinka kuma ka ɗaura sai kuma ya ƙara zama daidai ina fata an gane wannan shine abin da ake kira izar a duk yadda ka ɗaura shi ba za a ce maka bai ba amma idan balarabe ya ce izar galibi haka yake nufi yadda kaga gashi ko kwanciya fa kai insha Allah asirin ka a rufe amma so da dama yan uwa sukan daura shi daurin zani yadda in aka zo sai ka ga wani lokacin ana tafiya gefe na belewa mutum na kwanciya sai a gan shi to wannan a takaice ita ce kaifiya da ake abin nan zan sake maimaita ta insha Allah don fa'idar ta game gaba daya idan ka ɗauko wannan ainihin wato zani haka ka ninka shi biyu sai ka komo da shi bangaren ka na dama gaba ɗaya haka sai ka rike shi haka ina fata an gane in ka rike shi haka sai ka zo daidai nan jikinka daga daidai inda mata ke ɗaura zani kai kuma sai ka rike shi haka in ka rike sai ka kwana da wannan cuna ta dawo nan haka idan ta dawo sai kuma ka ainihin ruko wannan haka nan sai ka kwana da shi haka to sai ka naɗe shi to in kai haka insha Allahu ta'ala shikenan komi ya zauna larabawa suka ce haka asali shi ake nufi da abin da ake kira al'izar kwarjalle wani malami na ya koya mini haka tun ina dan makaranta a doktor ali nasir faqihi malami ne yanzu a jami'ar islamiyya da ke madina kaga haka dan uwa kana da balas to ko ina gaba tafiyar da za ka yi ta wadda za ta kai ta zara haka to insha Allah ta'ala wannan shi ake kira izar a ban san ko an zo da ɗaya ba akwai wani dama ɗaya ne ko cikin alhazai babu wani da ke da babu ko insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi lafiya lau alhamdulillah jazakumullahu khairan akwai wanda yake da wani ne ya wato khairan insha yawo alhaji za kuma khaira na to a rike ɗaya ko a wannan an so mutum ya yi shigar kayan haramin shi tun kafin ya isa miƙati idan zai yiwu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya haramin shi tun a gida aisha ta bi ta shafa mishi turare duk a jikin shi har da kan shi bayan ya yi wanka ta shafa mai turare ya sanya kayan haramin shi da ya isa wurin ɗaukar miƙati kaɗai sai ya alwala ya sallah a biyu daga nan ne sai ya ɗauki haramin shi a zulhulaifa inda za mu zo mu bayani insha Allah wajen ɗaura shi wannan na sama idan baka riga ka isa ka'aba ba wasu suna yin kuskure tun farko suna bude buɗe su ta dama a'a wannan kuskure ne ya kai alhaji sai in ka isa lokacin da ka je wurin ka'aba za ka fara aikin a tsawafi to a lokacin ne ake so ka ainihin ɗago hammatarka ta ƙasa ka sako wannan haka amma a yanzu tun da kana nan misali airport a ce daga nan za a tashi to in ka riga ka sa haraminka sai ka bar shi a haka babu wando a ƙasa nan saboda ina misalta ne ba riga ba singileti ba ɗan diras in ka sa ka tafi haka idan aka isa idda miƙati yake an so a yi wanka idan aka yi wankan nan a yi alwala mutum ya fito ya sallah raka'a biyu ita wannan sallah abin duk da ya sauƙaƙa ka karanta ya yi sai dai malamai sun ce an so ka karanta kuliya a raka'a farko raka'a ta biyu ka karanta Allahu idan kai wannan sallah aka tashi aka hau mota daga wannan lokaci mota tana fara tafiya sai kai ka umratan an biha ilal hajji ko labbai ka kiranan ko labbai ka ifradan abinda kake cewa ya Allah na amsa kiran da kai mini in taho aikin hajji to gani na amsa a matsayin na taho amma zan yi hajji ta matu'i ko zan yi kirani ko zan yi ifradi wannan bakinka ne yake faɗi wannan ba ita ce niyya ba wannan sunanta talbiya a lokacin da kake faɗin wannan talbiyar a daidai lokacin ake so zuciyarka ta kudurce irin nau'in aikin hajjin da za ka yi kwatankwacin sallah malaman fiƙihu suka ce sanda bakinka yake cewa allahu akbar kabbar harama farko lokacin ake so zuciyarka ta kudurce sallar da za ka yi a zahar ce ko la'asar ko magariba ko isha to dai lokacin da kake cewa ka umratan an biha ilal hajji ko labbaika kiranan ko ka ifradan a daidai lokacin ana so zuciyarka ta kudurta wannan abin da kake faɗi to da zaran ka faɗi haka sai ka ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan zikirin ana so kowa yayi nashi ba tare da sai an samu jama'a sun dunkule wani yana faɗi suna faɗi ba kowa sai ya tsayu ga yin nashi ana cikin tafiyar nan wani lokacin kafin a kai makka gajiya bacci zai iya taso maka an yi maka izini za ka iya tsaye da talbiyar ka yi baccin tunda ana tafi a mota ne idan ka farka daga baccinka sai ka ci gaba da ka amma dai ka sani ya kai alhaji tunda yanzu ka riga ka shiga cikin harama to bai halatta ba fa ko da ka ji sanyi ana tafiya a mota ka jawo mayafi ka rufe kanka idan ka jawo mayafi ka rufe kanka to fa matsala ta faru malamai za su ce to za ka yi fidiya kuma saboda haka sai ka yi a hankali kana nan kana tafiyar nan ana talbiya kana tafiya ana talbiya kar a rinka tafiya ana surutu jama'a Tafiya ake ana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kana yin wannan talbiyar idan ka gaji da ɗaga murya za ka iya rage muryar ka kai daidai da gwargwado yadda za ka ji ma'ana ibada ta musulunci ba a buƙatar ka yi yadda za ka gajiyar da kanka za ka yi yadda yake ba za ka gaji ba ba za ka gunduru ba ina fatar mun gane wannan to idan kai wannan alhamdulillahi ana isa ka'aba idan kana da alwala shikenan sai ka shiga idan baka da alwala to sai ka samu wuri sai ka je kai alwala idan ka je kai alwala za ka shigo ainihin a ka'aba idan ka shigo ka'aba ka'aba tana da kusurwa guda hudu ina so zan dan yi misali da yadda teburin nan yake a matsayin alal misali don jama'a su fahimta wa alaikum salam wa na kofofi wani dan uwa yana magana wacce kofa ya kamata a shiga eh, malamai sun kawo maganganun kofar bani shaiba kofar kaza in ka samu shiga ka'aba ta kowace kofa ina son a gane yayi sai dai sun kawo cewa an fi son a shiga kofar ta ainihin ka'aba ta kofar banu shaiba ba zan iya tuna wanne suna ne a yanzu wannan kofar take da shi ba a ƙashin gaskiya amma dai abin da na fi sani shi ne duk kofar da ka shiga ka'aba ya yi ina fatan mun gane wannan duk kofar da ka shiga ka'aba ya yi insha Allahu ta'ala yadda ka'aba take tana da kusurwa hudu gabas da yamma kudu da arewa bangaren gabas yana ɗauke da abubuwa ga su kamar haka a daidai gabas gabas maso kudu akwai inda ake kira hajarul aswad alhajarul aswad wannan dutse ne wanda yake mai matukar albarka daga kan shi ne ake fara yin tsawafi za ka ga an ja layi daga ainihin wannan kusurwa haka an danganta hatta tafi inda kofar safa take don a nuna maka daga inda ake fara dawafi za mu zo mu magana a wannan wurin idan ka taho daga bangaren gabas na ka'aba in ka fuskanci yamma kana kallon ka'aba kenan nan kuma ga kofar ka'aba nan idan ka sake kewayowa bangaren arewa daga tsakiya akwai indararo sannan in ka kewayo ka'aba ta wannan bangaren arewa da muke magana akwai wani gini wanda ake kiran shi hijiru ismail wata katanga ce wadda asalin wannan katangar ka'aba ce duk faɗin ka'aba ne gaba ɗaya don haka ka kula da kyau ya kai ɗan uwa in ka zo ɗawafi ba a yin ɗawafi a shigo ta cikin wannan katangar ana bi ta bayanta ne ana bi ta bayanta ne amma in sallah ce ya halatta za ka iya shiga ciki ka yi sallar nafila amma wajen ɗawafi ba a yin ɗawafi a bi ta cikin wannan katangar sai dai a bi ta bayanta wannan katanga ita ke kira hijiru ismail idan ka kewayo ka'aba ta bangaren yamma maso kudu wannan wuri kuma shi ake kira arrukunul yamani arrukunul yamani to idan ka fahimci ka'aba a yadda na bayyana ga hajar aswad ga arrukunul yamani kana shigowa ka'aba ya kai dan uwa zaka ga layi da aka ja daga jikin wannan hajar aswad wanda har ya tafi ya dangana da kofar safa daga wannan wurin ake fara dawafi idan ka samu yadda ake so shine ka je ka sumbanci wannan hajar aswad ka je ka sa baki ka sumbance shi haka in ka samu shine hausa suke cewa wai ana tsotson nono ba nono ake tsotso ba shari'a ce ta shar'anta a sumbanci wannan wuri idan baka samu damar sumbanta ba saboda cikowa da turereniya karkace duk yadda za a yi sai ka bangaje mutane sai ka tura mutane a'a don haka aka ja layi mai tsawo don a nuna maka daga kan layin nan duk inda ka fara dawafinka dawafinka ya ya kai alhaji don haka babu matsala in ka samu damar sumbanta shi ka sumbanta idan baka samu damar sumbanta ba sai ka sa hannunka na dama sai ka taɓa idan baka samu dama ba sai ka samu sanda kwagiri sai ka ainihin nuna idan ka nuna sai kai kabbara idan wannan bai samu ba da hannu ɗin ma sa ka nuna haka Allahu akbar saboda can in ka duba jikin shi akwai cincirindo akwai jama'a in ka ce sai ka kutsa ka sumbanci dutsen maiwa a karya ka ko ka karya wani ko wata wahala ta faru a sai ka tsaya daga nesa sai ka yi Allahu akbar to yanzu za ka fara ɗawafi kenan za ka fara ɗawafi to a yanzu da za ka fara ɗawafi ya kai alhaji a yanzu ne ake so wannan wannan ainihin cuna ta dama ta mayafinka to ake so yanzu ka ɗage ta ta biyo ƙarƙashin hammatarka sai ka yaba ta haka yanzu da za ka fara ɗawafi tun ɗazu da ka shigo ka'aba ɗin nan ba za ka yi haka ba sai yanzu yanzu za ka fara ɗawafi za ka kewaye ka'aba so uku ukun farko da za ka yi za ka yi da sassarfa sannan sauran guda hudu za ka yi da tafiya ne yadda ka saba in ka haɗa uku da hudu ya zama nawa kenan bakwai to a ukun farko ne ake sassarfa sassarfan nan ba gudu ba ce ba sauri ba ce ba tsalle ba ne amma tsakankanin haka shine kana tafiya kana haka haka ina fata an gane to wannan ibada ce ko ranka ya daɗe ne kai yallaɓai ne kai mai sarauta ne babban malami ne ibada ce don yanzu kana gaban Allah ne wa alaikun salam eh, ta ta hagu ne ai shi yasa yanzu nake kwatanta nan yanzu misali eh, kun gane tambayar shi jama'a yake cewa ta ina za a yi wato wannan bangaren dama shine a waje tarihin shi ya fara ne daga sadda annabi ya ɗibo sahabbai za a zo a yi umra kafirai suna gulma cewa ya ɗibi 'ya'yan jama'a sun rame a makka shine sai annabi ya ce to kowa ya fito da cinyar shi nan in suka zo suka kewaye mu a ga fawa ta yara ko <laughs> jama'a mun gane wannan to za ka sanya ka'aba tana hagu gare ka an fahimci wannan sai ka zo sai ka fara daga sa'ad da za ka fara nan kamar yadda muka ce ka yi kabbara allahu akbar to wajen kewaye dawafi za ka iya talbiya labbai allahumma za ka iya kabbara za ka iya karatun ƙur'ani za ka iya salati za ka iya duk wani zikiri da ka sani a duniya jama'a an gane wannan da kyau kana cikin yi wasu suna kuskuren runguma hannu a ba a runguma hannu don ba sallah ba ce za ka saki hannunka kana tafiya idan ka ga wani abokinka za a iya gaisawa ana yi ana gaisawa a alhaji an iso ya eh, salamu alaikum lafiya lafiya lafiya to Allah ya karba mana Allah ya karba bismillah lafiya labbaik Allahumma labbaik misali za a iya haka babu laifi an yi sassauci akan wannan ukun farko daga cikin bakwai kamar yadda na faɗi su ake yi wa sassarfa idan ka gama waɗannan guda uku to sauran kuma duk da tafiya za ka yi su to wannan ɗawafin shi ake kira ɗawaful ƙudu ɗawafi ne na isowa shi kaɗai ne ɗawafin da ake ɗage kafaɗa jama'a shi kaɗai ne ɗawafin da ake ɗage kafaɗa duk sauran ɗawafi da za ka yi na aikin hajji da tawaful ifada da tawaful wada'i babu sauran ka sake ɗage kafaɗa haka duk sauran ɗawafan za ka yi su kafaɗa ka tana rufe ne haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan shine ina ga a sa ido a fahimci wannan ɗawafin farko na ƙudumi shi ake haka sauran ɗawafai ana rufe ainihin jiki ne gaba ɗaya a yi su na'am alhaji wanne Ɗawafin kudu? a a tambayar da alhaji yake tsawafin nan da za a yi na kudumi yana daga cikin sunna ko yana daga cikin farilla yana daga cikin farillai ne eh, abu ne wanda yake wajibi ne a yi shi kwarai da gaske idan har mutum bai yi shi ba saboda wani uzuri to sai ya yi yanka kwarai da gaske na fata an gane wannan to wa alaikum salam wa rahmatullahi Na, na. ita ce ta farko wadda zai yi eh. ita ce ta farko da mutum zai ita ce tawaful kudu to wajibi ne a yawa ita ce za a buɗe kafada amma sauran da za a yi tawaful ifada da tawaful wada'i duk ba za a sake buɗe kafada ba sauran duk wanda ka zo kawai kafadar ka tana haɗa haka shikenan za ka yi abin ka na wa alaikum su bani daga ba za a yi tambayoyi sai ci gaba da karatu daga ba mai tambayoyi sai to eh, mala yana cewa a dan yi hakurin tambayoyi za a ba da lokacin tambayoyi na akwai wani bayani jama'a ba ni son manta tsakanin wannan wuri da na faɗi ɗazu inda ake kira rukunul yamani da hajar aswad wato bangon kudu na ka'aba idan ka zo wannan bangon ana so duk zikirin da kake kana zuwa wannan wurin sai ka tsaya sai ka koma kana rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ana so daga wannan kwanar zuwa nan kai kafa uku jama'a mun gane idan ka taho kana zuwa wannan wurin amma sai ka yi ɗawafin farko tukuna ka tafi ka tafi ka tafi kana zuwa nan idan kana cikin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kana zuwa daidai nan sai ka canza kana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار idan kai wannan to alhamdulillahi kana sake zuwa nan to yanzu ka cika ɗawafi shuɗi ɗaya sai ka sake kewaye na biyu da sassarfa kana sake zuwa waccan kwana sai ka sake rabbana atina fid duniya har zuwa kafa uku kana sake zuwa nan sai ka sake kabbara kayi biyu kenan sai ka sake kewayawa da sassarfa kana sake zuwa waccan kwana rukunin lemani sai ka sake rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar idan kai wannan kafa uku ka zo nan to kayi dawafi guda uku wanda yake da sassarfa a ciki to sauran dawafinka duk zai zama a hankali za ka rinka tafiya haka ka'aba wuri ne na cuɗanin maza da mata abu ne wanda ba yadda za a iya yi to amma ana so mutum ya kiyaye da gwargwadon ikon shi addu'o'i zikirori hailala salati istighfari duk za ka iya da karatun ƙur'ani kana kewayawa kamar yadda na faɗa mana sai dai tsakanin rukunin yamani da hajar aswad nan ne ake yin wasu addu'o'i na ainihin musamman su ne rabbana atina idan ka gama wannan shuɗi bakwai shuɗi bakwai to ka gama abin da ake kira tawafi bayan wannan tawafi akwai sallah da za ka yi raka'a biyu wannan sallah akwai wani gini da za ka gani daga nan ɗinka haka wato gabas da ka'aba amma daga ɓangaren dama wannan wuri akwai glass za ka gani akwai sawun ƙafar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan shi ake kira makamu ibrahim makamu ibrahim wani tubali ne da annabi ibrahim ya rinka takawa sa'ad da yake ginin ka'aba sai allah ya fitar da hoton sawun shi a ciki kuma allah ya wanzar da abin haka idan ka samu so samu ne to ana so ka tasa wannan makamu ibrahim gaba ka yi sallah a biyu allah ya ce watakizomin min makami ibrahim musalla ku ɗauki makamu ibrahim ya zama gurin sallah in ka samu idan baka samu ba duk inda ka yi wannan sallah raka'a biyu ta yi amma an so samu ne ka zo inda makamin ibrahim take ka kabbarta sallah raka'a biyu fatiha da kulya fatiha da Lahu, idan sun samu in ba su samu ba duk abin da ka karanta na qur'ani daidai ne idan ka idar da wannan sallah abin da ya rage maka sai shan ruwan zamzam shan ruwan zamzam na daga cikin sunna idan ka idar da wannan sallar a yanzu daidai wurin rijiyar zamzam din ba a samun kaiwa gare shi an kakkawo ruwan zamzam din a cikin tuluna da butoci kusa na yana yi ko yana yi an kawo ruwan zamzam din kusa yaya yayi kudan takura shi haka ne yayi eh na? to jama'a mun gane wannan da kyau ruwan zamzam ana so idan ka idar da wannan nafila raka'a biyu ka sha ruwan zamzam idan ka sha ana so ragowar abin da ka sha ka ɗibo ka zuba a kanka to ga wata ka'ida game da shan ruwan zamzam jama'a ba wai a makka ba ko a najeriya ka sha ruwan zamzam ka yi addu'a saboda a cikin hadisi sahihi da ibnu majah ya ruwaito annabi yana cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam in aka sha shi duk manufar da ka sha ruwan zamzam da ita Allah zai biya maka bukata don haka idan ka sha ruwan zamzam din nan sai ka ɗauko kuma sai ka ɗan zuba ragowa a kanka kaɗan haka sannan sai ka ɗaga hannu sai ka fuskanci ka'aba ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka gabatar da bukatocinka da addu'o'i masu yawa da kake da su idan ka yi da waɗannan addu'o'i sai ka sake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ka gama ibadojin da ake a wurin ka'aba yanzu abin da ya rage maka sai kuma safa da marwa allah maɗaukakin sarki ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita a wi'tamara fala junaha alaihi an yi tawafa bihima Manta man a khairan a huwa khairul la safa da marwa wurare ne waɗanda na bautar Allah maɗaukakin sarki wanda di ya je hajji ko ya je umra Allah ya ce babu laifi ya je dawafi ya je sa yi a wurin safa da marwa idan ka zo za ka fara da dutsen safa ne waɗannan duwatsu suna hannun riga ne da ka'aba haka suka yi wa ka'aba marwa tana can arewa da ka'aba daga gaba safa tana nan kudu da ka'aba daga ainihin baya haka idan ka bar wannan wuri na ka'aba za ka tinkari gabas maso ainihin arewa nan ne za ka ga wata kofa za ka ga an sa ilar safa wannan kofa tana kaiwa zuwa ga safa an so idan ka fuskanci wurin idan ka hangi dutsen safa ka karanta farkon wannan ayar ka ce inna safa wal marwata min sha'airillah an so ka karanta haka inna safa wal marwata min sha'airillah idan haka bata samu ba babu laifi amma an so kai haka idan ka je ana so ka fara da dutsen safa idan ka je ka hau kan dutsen wasu mutane ba sa hawa in mun ce a hau kan dutsen kuma ba muna nufin can kololuwa ba a'a ka dai tabbatar da ka hau jikin dutsen wasu suna tsayawa kawai daga ƙasa a gefen siminti wannan kuskure ne a aka samu ka hau kan dutsen to idan ka hau kan dutsen ya kai alhaji ba sai ka gangaro ba kuma dan wasu da sun hau sai su gangaro a idan ka hau kan dutsen sai kuma ka dawo ka biyo ka kalli saitin ka'aba sai ka ɗaga hannu ga irin zikirin da za ka yi la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir. la ilaha illallah wahda an jaza wa'ada ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan zikirin za ka yi shi kamar yadda ka ji haka kafa ɗaya kenan to za ka yi kafa uku idan ka yi shi sannan in kana da bukatu wanda na san ba za ka rasa ba sai ka gabatar da su a wurin idan ka gabatar da bukatunka sai ka sakko daga kan safa sai ka tafi marwa to me wa a yi tambaya to yanzu idan ban iya irin waɗannan zikirorin ba fa musulmi ne kai ai in kai kalmar shahada ta isar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kalmar shahada ta isar jama'a mun gane wannan bayan kayi addu'o'in nan sai ka sako daga kan safa idan ka sako daga kan safa zaka taho a hankali ne wasu suna sassarfa a wannan wurin ba a sassarfa amma akwai idda ake yin sassarfa ɗin za ka ga wani wuri ne da aka sanya alamomi kwarra amma daga sama in kana tafiya in ka kalli sama a cikin ginin inda safa yake za ga an yi koren fenti daga idda koren fentin nan yake to an so ka ɗan ɗaga ƙafa ka kaɗan yi sassarfa kana zuwa wurin koren fenti na gaba kuma sai ka tsaya da sassarfa sai ka ci gaba da tafiya idan ka je kan marwa kan marwa sai ka fuskanto saitin ka'aba duk da anan gini ya sha makance ba za ka hangi ka'aba ba amma ana so sai ka eh, juyo saitinta sai ka ɗaga hannu a nan ma sai ka yi la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law karihal kafirun la ilaha illallah wahda an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun nan ma sai ka addu'o'i da suka sauƙaƙa sannan sai ka sako daga kan marwa a hankali ita ma marwa idan ka zo za ka ga inda aka shafa koren fenti wannan koren fentin da aka shafa idan ka zo sai ka ɗaga ƙafa ka daga wurin sai kai yi sassarfa kana cikin yin sassarfa za ka sake ganin wani wuri da aka shafa koren fenti kana zuwa sai ka tsaya sai kuma ka ci gaba da tafiyar ka kamar yadda ka saba duk sa'ad da ka zo kan safa ka tabbatar ka hau kan safa ɗin ka juyo ka'aba sannan sai ka sakko in ka sakko ka gangara kana tafiya a hankali da zaran ka je inda aka shafa koren fentin nan sai ka ɗan yi sassarfa zuwa ɗaya alama koren fentin sai ka tsaya sai ka sake tafiya an ka kai kan marwa sai ka sake ainihin juyowa ka sake fuskantar ka'aba sannan ka sake sakkowa in ka zo ka sake ganin koren fenti ka sake ɗan ɗagawa ka ɗan yi sassarfa in ka wuce kana zuwa koren fenti na biyu sai ka tsaya sai ka sake dawowa sai kai marwa ka kai kan safa ka'idar yadda abin yake shine daga kan safa idan ka ɗauka ka tafi marwa to ka yi ɗaya daga marwa idan ka dawo kai safa ka yi biyu daga safa in ka dawo ka tafi marwa ka yi uku daga marwa in ka dawo kai safa ka yi hudu daga safa in ka dawo ka tafi marwa ka yi biyar daga marwa in ka dawo ka tafi safa ka yi shida daga safa in ka dawo ka tafi marwa kayi bakwai to ka cika abin da ake so to kana cika wannan ka cika umararka tsaf yanzu a umararka abin da ya rage abu ɗaya ne shine aski aski kana da yanci ga kofa nan daga kan marwa ka fita nan take ga wanzamai nan na zamani su maka aski za a iya maka askin baba ko ƙwaryen molo duk ɗaya ne amma amma a wannan halin an fi so tun da kai mai aikin hajji ne yanzu umara yi an fi so ka yi saisaye saboda ka bar su makka lokacin aikin hajji sai ka aske ta duka sai kai ƙwaryen molo yi abu biyu kenan ka kayi saisaye kuma ka yi ƙwaryen molo an fi son haka ina fatan mun gane za a iya maka aski a nan idan ka so kuma za ka bari sai ka koma ka gidan da ka sauka sai ka je ka samu abokinka ya maka aski kai ma kai mai in kuka yi haka duk daidai ne babu laifi kan haka jama'a waɗannan su ne takaitattun bayanai game da ainihin umra insha Allahu ta'ala Allah ya karɓa mana ibadojin da za a je a yi za mu ɗan tsaya a nan kaɗan saboda mu saurari tambayoyi ko na dattijo bismillah ana taɓa taba ba sa zuwa na na kan ainihin marwa sun kammala kuransu sai a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan yayi a'a tambayar da dattijo yake yi wasu in suka je kan marwa madadin aje a yi saisaye sai a dan taba gaba a dan taba baya a dan taba dama da hagu ko wannan yayi aka ce a don ba za a kira wannan saisaye ba abin da ake bukata a rage wa mutum gashin shi daga yadda yake yayi kasa to an yi saisaye kenan na'am kasance ya a ce tun anan najeriya ya riga ya yi aski in ya isa can to shine me gashi wani alhaji ya buga ya ce kamar misalin yadda kaina yake din nan eh duk da haka za a samu abin askewa in dai ba yau ne ya askin ba ya tafi can dan gwargwadon abin da ya rage din nan aka je wurin mai aski shi ya san abin da zai dan kankara dan kaɗan din aka aska yayi insha Allah na'am a ah, wata mas'ala ita ce mai aikin hajji ba zai yanke kumba ba amma kuma wani lokacin kana aikin hajji zai zama kumbaka ta dan kari haka to ya za ka yi malamai suka ce anan babu laifi ka samu reza ko almakashi sai ka karasa yankewa anan babu laifi amma an haka siddan ne ka ɗauki reza ko almakashi ka yanke farce ko kumba to nan kuma ka taɓo za ka yanka rago na sewa kuma na wane ne na bismillah alaikum na ba shi da suma gaba daya to me saiko kenan shi kenan mutum na da saiko shi kenan aski ya faɗi a kan shi yana da automatic aski kenan na'am na'am to duk ɗaya ne kamar yadda muka faɗi a wajen safa da wajen marwa da wajen sa'ayin ɗawafi wajen safa da marwa sa'ayi kenan in mutum ya samu sai ya ci gaba da talbiya idan talbiya ba ta samu ba sai ya duk wani zikiri da ya samu karatun alkur'ani salati addu'o'i zikirori duka daidai ne sai ya yi a babu wasu zikirori da ake yi in an je tsakanin wannan koren fenti zuwa wancan koren fenti a duk zikiri ɗaya ne dai mutum zai ci gaba da yin abin shi kamar yadda na faɗa in ana sa'ayi ma aka haɗu da wani da aka san shi za a iya tsayawa a gaisa amma a tsaya a gaisa in na ce a tsaya a gaisa ba ina nufin a tsaya a koma gefe guda ana ganawa ba a'a ana tafiya din ana salamu alaiku alaji lafiya lafiya lafiya an iso lafiya lafiya to yaushe kuka iso a ranar talata to Allah ya karba mana Allah ya karba sai bismillah ba na'am in mutum ya kewaya a dawafi na'am ya yi dawa ma'ana kewayawa na biyu na uku sai alwanan sai warware na'am wannan matsala ce mai muhimmanci dattijo ya dago mutum yana cikin ɗawafi jama'a musulmi ko sa'ayi sai alwala ta karye bayan ya yi ɗaya ko ya yi biyu ko ya yi uku ya zai yi kenan idan ya dawo zai ɗauko sabo ne <laughs> ko kuwa zai inafi ne zai ɗora ne idan ya dawo sai ya ɗauko sabo sai ci gaba da aiwa in ya dawo sai ya ɗauko sabo sai ya ainihin fara daga farkon eh, hajar al-aswad inda ya faro tun da farko mun fahimci tambayar shi ko tambayar shi tana da matukar muhimmanci idan mutum yana cikin ɗawafi ko sa'ayi alwala ta karye in ya je wa alwala ya dawo zai ɗora ne ko zai sabo zai sako sabo sai sako sabon ɗawafi ko sa'ayi jama'a mun gane wannan a ina faɗin wannan maganar ina sane akwai fatuwar da take cewa babu laifi zai iya ɗorawa daga idda alwalar shi ta karye ala ayi halin idan ya dora din ba za mu ce ibadar shi ta ɓaci ba amma ko da sallah ana iya ɗorawa idan alwala ta karye aka ce da sharaɗin in mutum bai surutu ba bai fuskanci alƙibla ba to abubuwan da za su kai ɗawafi ya warware gaba ɗaya sun faru shine warwarewa alwala don haka idan ya dawo sai daso sabon ɗawafi ko sa'ayi shi ya fi mishi a ina so in yi wani tambihi idan ka gama umararka in ka gama umara in ka tafi gida sai ka je ka cire waɗannan kayan harami don kuskure ne bayan mutum ya ɗauko ta tamattu'i kuma ya gama umara kuma ya ci gaba da yawo da waɗannan babu wata ma'ana allahumma sai in mutum yana kirani ne wannan kuma wani abu ne da mun fara bayanin shi ɗazu sai ka je ka warware sai ka sa kayan ka kai wanka ka ci gaba da sanya turare idan ɗan kasuwa ne kai kaje da goro ko kaje da yaduka za ka iya shanya abinka kaje ka sayar yanzu kai ka zama kamar mutumin makka duk wata harka za ka iya yi wadda da aka hana ka idan ka zo ka'aba za ka ci gaba da nafilfili za ka iya yin ɗawafi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sa'ad da mutum ya zo ka'aba da alwalashi ya kewaya ya ɗawafi guda bakwai a matsayin nafila ya zo ya fuskanci ka'aba ya yi nafila raka'a biyu sai a rubuta mishi ladan umara duk sanda kai wannan za a rubuta maka ladan umara tawafi ka kewaya so bakwai nafila raka'a biyu sai a rubuta maka ladan umara. to amma ba a yin nafila ta sa'ayi ya kamata jama'a su gane wannan wasu suna zuwa sai ka ga mutum yana yin sa'ayi da doguwar riga kuskure ne wannan dawafi ne ake zuwa a ta yin nafila shi nafila shi kuma shine in kai guda bakwai sai kai raka a biyu kai ɗaya kenan in kai bakwai sai to duk sanda kai bakwai kai raka a biyu sai a rubuta maka ladan umra amma sa'ayi ba za ka sake yin sa'ayi a matsayin na nafila ko mustahabbi ba an gane wannan da kyau ko to Allah ya taimaka wa alaikum salam wa um, ya tambaya tsakanin rukunin yamani da hajar al-aswad za a yi sassafa ne ko tafiya eh tsakanin hajar al-aswad da rukunul a tsakanin rukunul yamani da hajar al-aswad ai in ba a manta ba tun a farko mun ce a ɗawafi uku na farko gaba ɗaya za a yi su da sassarfa ne gaba ɗayan uku to amma daga na hudu har zuwa na bakwai dukan kewayen za a yi shi da tafiya ne yadda aka saba don haka hatta wajen hajar al-aswad da rukunin limadi babu bambance shi da sassarfa tun da an riga an yi waɗancan guda uku tun farko na wa alaikum salam tunda dawafi nafiya nan mutum zai yi shi da suturansa na gida eh dawafin nafila ne da sutura ta gida na'am na'am duk wata mai na ta shafi mu da muke gida ne na'am ina so malama da bayani ne kamar yadda lissafi yake in sallah arfa ya zo da da sallah malai mana bayani akan wannan a wannan ba mahallin wannan bane ba eh, <laughs> wannan ba mahallin na'am wajen dawafi dai nake na'am mutum ya yi biyar yana shakka biyar ne ko shida ne biyar ne ko shida ne eh. na'am to alhaji ya sake sako wata tambaya mai muhimmanci yawa mutum yana ɗawafi sai shakka ta shige shi biyar yayi ko shida biyar yayi ko shida idan zai yi kokarin tunanin ya tabbatar da hakika sai ya yi idan ko ya kasa tabbatar da hakika sai ya gini a mafi karanci biyar ne ko shida sai ya ce to biyar ne kawai yanzu sai ya na shida ya na bakwai eh amma mu insha Allah na. fadala Na. Na. Na. idan ka zo idan ka kewaya ka dawo kan layi kabbara ne ko kabbara ne a duk sanda ka kewaya daga hajar al-aswad bayan ka yi kabbara farko in ka sake dawowa ta biyu sai ka sake yin kabbara Allahu akbar sai ka sake ci gaba eh har ka gama kabbara bakwai na'am da hajar al-aswad na'am ita rabbana ajina da zaka karanta na'am da asasar fa'in zaka karanta ga wuce eh eh. eh eh eh eh a sassarfar duk za a yi ta a wannan shuɗe uku na farko Na, faddal bismillah na. ita dawashi bayan gama da wuta ita idan wuce da ya mata ita ma za a yi kabbara ne ko ba kabbara ita a hajar aswad hajar aswad ban gane ba fa ba oh na nafila da muka yi bayani haka yake duk sadda ka zo duk abin da kai a wancan za ka yi a wannan duka ɗaya ne allahumma bambancin shine yanzu baka da sutura harami ne kawai eh na'am to alhamdulillah to akwai saura mata ko ya yi daidai insha Allahu. to muna muku murna Allah ya kai ku lafiya ya da ku lafiya Allah ya karba ibadojin mu da naku gaba daya sai dai wa alaikum salam wa rahmatullah na'am lokacin da aka yi dawafin kudu na'am za a iya yin sa'ayi ne ko sai lallai sai lokacin da za a yi dawafin a a sa'ayi ai kana gamawa yanzu kana umra ne ai da ka gama dawafi kai nafila ka sha ruwan zanzam sai kuma ka taho kai sa'ayi shine cikon umra kai idan har baka yi shi ba ai umra kuma bata kammala ba na alhazai kar ku manta akwai malamai a can waɗanda duk abin da ya rikice muku don allah ku rinka tambaya alhazai kar ku manta akwai malamai masu yin wa'azi duk inda ka ga ana wa'azi don allah ka je ka zauna kana saurari alkhairi ne alhazai kar ku manta da haramcin gulma gulma haramun ce to gulma mafi tsanani ita ce gulma da ake a jikin ka'aba mutane su je su zauna a jikin ka'aba suna gulma suna cin naman 'yan uwansu a gaban ka'aba don allah a kula da alfarmar wannan gurin a dubi darajar wannan wurin wuri ne da in ka ɗaga hannu ka roƙi allah duk abin da ka faɗa allah zai karɓa maka wannan addu'a alhazai ka kumanta da iyaye da suka rasu da kakanni da malamai da sauran 'yan uwa musulmi do allah duk ai musu addu'a alhazai kar ku manta da kasar mu tana buƙatar addu'i na alkhairi mu zauna lafiya mu samu ci gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na. to assalamu alaikum wa rahmatullah ah, kamar yadda kuka sani dai nasiha nan da aka yi a ƙarƙashin wannan organization center for islamic thought wato cibiyar wanda ake zurfin tunani dangane da ababe da suka shafi musulunci mun gode wa malam muhammad awwal albani zaria da wannan bayanin gaskiya ina ganin waɗanda suke tafiya yanzu sun yi sa'a wannan bayanin shekarun da suka wuce a tsaya haka a nuna ma mutane an rasa samun shi don haka yaƙin uwa muna muku fatan allah ya kai ku lafiya allah ya sa albarka a cikin abin da kuka, sa a gaba kuma a yi mana addu'a shi malam albani muhammad, muhammad albani shi ma allah ya saka mishi da alheri allah ya bashi tsawon rai kuma allah ya daɗa ɗaukaka darajar shi duniya da lahira da namu duka yanzu dai za mu koma gujen bangaren mata malam sai ya yi musu bayani malam kira min malam na ce bayan magariba ne za mu je ko mu je yanzu a irin wannan halin ka yi duk wani abu wanda yake ya halatta ga wanda yake zaman gida shi yasa masu aikin hajji na kirani Allah maɗaukakin sarki ya sharɗanta musu cewa wala ta'liqu ru'usakum hatta eh, ya al alhadiyu mahilla ji irin na kirani ko aski ba za su ba ba za su cire ihramin su ba har sai ranar sallah ranar da hadaya ta halatta a yanka ta a za ka zauna a cikin harami baka da damar ka fita ka je ka kasa kayanka kana kasuwanci baka da damar ka sadu da matarka tunda kana kirani bayan ka gama umra idan har ka sake kasadu du da matarka bayan ka gama umara a halin kana kira ne to sai ku tattaro kayan ku dawo iyafar ku dawo najeriya hajji ta ɓaci sai baɗi saboda kayan jima'i ba damar jima'i ba damar duk wani abu wanda ya halatta idan ka yanke ƙumba da gangan ko ka je kai aski da gangan ko ka shafa turare da gangan to hukunce-hukuncen duk da suka shafi fidiya sun hau kanka za ka yanka rago a kan haka amma idan da mantuwa ne babu komai kana ainihin cikin zaman iraninka kana jiran a fara aikin hajji sai ka manta sai ka ɗauko turare wanda ka siya za ka yi tsaraba sai ka ce bari ka gwada ka ji turaren nan sai ka fesa shi sai da ka fesa sai ka tuna an yi maka sassauci babu komai a kanka tun da mantuwa ce ko kuma sai ka ɗauko almakashi ka fara yanke farce sai ka tuna sai ka bari tun da mantuwa ce ko kuma sai ka je wurin masu aski aka fara maka aski sai ka tuna sai a tsaya tun da mantuwa ce amma idan da gangan ne kana sane to hukuncin da yake a ka shine za ka yanka fidiya na fatan mun gane za ka yi ainihin wato yanka dabba da gwargwadon irin wannan ainihin laifin naka ga mutumin da yake mai tamattu kuwa dama bayan ya yi sa'ayi na umra zai je ya aski idan ya aski zai je ya cire kayan haramin shi to shi zai zauna a kasar makka yanzu shi ya zama kamar mutumin makka idan ya je da goro ne ko ya je da kayan sayarwar shi zai je kasa kayan shi ta kasuwanci ya zama mutumin makka idan ɗalibin ilimi ne zai shiga cikin garin makka wurin malamai ta ɗaukan karatu duk abin da mutanen makka suke zai tafi yana yi idan lebura ne ma zai iya zuwa ya samu aikin leburanci ya ta yi shi yanzu mutumin makka ne idan aka ce ranar takwas ga watan sallah ta yi ranar jajibarin arafa kenan ita ke kira yau tarwiya an kira ta yau tarwiya ne domin tun a jahiliya suna yin aikin hajji idan wannan ranar ta sai su tafi su cika ainihin tulunsu da butocinsu da ruwan zamzam ruwan zamzam da za su sha a wurin arafa to sai aka kira wannan ranar shayarwa yau tarwiya ita ce ranar takwas ga wata wannan rana ta tarwiya idan ta yi ita ce ranar ana gobe jajibiri daga cikin abubuwan da mutum zai a wannan rana ga su kamar haka na farko sai ya ɗauko haramin shi ya sa ina gani yana da muhimmanci mu sake kwatanta bayanin harami ɗin nan ko malam eh, to a ɗauko shi ina yake eh, za mu sake kwatanta harami musamman ga 'yan uwa mahajjata waɗanda ajiya ba sa nan yanzu za mu kaddara yau takwas ga wata yau ce ranar tarwiya gani a makka misali to amma ka ga waɗannan kayan ba haka za a sa ba yanzu da <laughs> ina najeriya ne ta in za ka sa abinka za ka sa a ɗaka ne kai kadai ba riga jikinka ba wando ba jamfa ba ɗan diras ba singileti za ka yi tsirara ne sai ka ɗauko wannan mayafi naka sai ka sa shi kamar yadda na kwatanta a jiya wannan shine izar haka za ka ɗaura shi ina fatan 'yan uwa mahajjata ku duba da kyau haka za ka sa shi in ka sa shi sai ka kawo sai ka riƙe nan mahajjata a kiyaye wannan domin 'yan uwanmu maza al'amarin yana da ban wahala so da dama sai a ɗaura zani sai a yi ta tafiya ana taɗewa ana faɗuwa mata kuma sun ga su ta mana dariya tunda aikin ba na bane ba to haka ake ɗaura izar kwarjalle na wurin aikin hajji din nan da ake cewa ko umra in ka ɗaura shi haka sai ka juyo wannan sai ya dawo nan haka idan ya dawo wannan abu da ya jaka sai ka tattaro shi haka to sai ka rike shi haka sai kai haka haka haka haka haka to in kai haka ya kai alhaji zaka ga ka samu balas Za ka iya tafiya a cikin sukuni ba tare da kaji kamar an maka da bai baibayi a ƙasa ba sannan nan kuma ya ɗauru in ka kawo jakar kuɗin ka sake ɗaure sai ka ji ka zauna kamar soja <laughs> ina fatan mun gane wannan ita ce siffar sai mayafi a ranar tarwiya din nan za ka ɗaura wannan zani haka ranar takwas ga wata idan ka ɗaura sai kuma ka kawo mayafin ka kasa mun yi bayani a jiya a wurin umararka ran da ka iso a ɗawafinka na farko ɗawafin kudum a nan ne ake fito da kafaɗa haka bayan haka duk wasu wurare da za ka sake sanya haramin nan babu sauran ka sake yin haka wannan yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi wasu alhazan za gansu ha a cikin gari ma suna yawo su haka a waje wannan kuskure ne a ɗawafin farko na isowarka na umra shine kaɗai ake yin haka a duk sauran ɗawafinka ba za ka sake ainihin wato ɗage kafaɗarka ba a duk sauran ibadojinka na aikin hajji ba za ka sake ɗage kafaɗunka ba yanzu sai kawai sai ka ainihin rufe haka to yanzu ka shiga cikin ainihin kayan harama kenan to da yake yanzu kai hukuncinka mutumin makka ne a gidan da ka sauka a makka idan a hotel ne aka sauke ku idan a masauki ne in a ka'aba duk inda kake daga nan za ka yi harama ka nan ne miƙatinka to daga inda kake din nan sai kai alwala in ya samu kai sallah na fila raka a biyu yayi in bai sauƙaƙa ba sai kai alwala sai kai ainihin yi talbiya da hajji sai ka ce labbaika hajjan ya Allah gani na amsa kira akan zan zo aikin hajji labbaika hajjan ya Allah na amsa kiran aikin hajji to daga nan sai ka ci gaba labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ذاك iya ci gaba da wannan talbiya kana daga muryarka da gwargwadon abin da ya samu kar karka yadda makogoranka zai zafi ko yadda za ka siƙe ko kuma kar ku yi a jama'a ka a ce a samu wani mutum guda yana faɗi wasu suna amsa a'a kowa ya tashi jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan abu na farko da za ka yi kenan daga masaukinka to daga nan ina za ka tafi tun da yanzu kana cikin makka ne sai ka kintsa sai ka tafi mina idan ka tafi mina za ka ainihin yi dukkanin salloli a mina ɗin wannan shine mataki na biyu za mu zo mu bayanin yadda zaman mina zai kasance amma yanzu daga gidanka da ka sauka ka yi wanka a wannan wankan da kai za ka iya shafa mai a wannan wankan da kai za ka iya shafa turare a jikinka a wannan wankan za ka taje kanka ka gyara jikinka tsaf domin baka riga ka shiga haramak ba tukuna to sai ka kawo waɗannan kasa to amma daga sanda ka ce labbai ka hajjan to daga yanzu sunanka alhaji bai halatta ka ɗauko turare kasa ba bai halatta ka yanke ƙumba ba bai halatta ka yi aski ba ko wani makamancin haka amma duk sanda ka yi wanka na yau da kullun da ka saba za ka iya taje kanka za kuma ka iya shafa mai amma man da yake ba shi da ƙanshi za ka iya shafa mai amma man da yake ba shi da ƙanshi to yanzu za mu kaddara cewa a matsayinka na alhaji ka yi ainihin wato a ka ɗauki harama da aikin hajji na wannan ya abin nan ko alaikum salam kamar yadda muka ce sai ka tafi ainihin mina idan ka tafi mina za ka yi sallah a zahar a kan lokacinta za ka yi sallar la'asar a kan lokacinta za ka yi sallar magariba a kan lokacinta za ka yi isha ita ma a kan lokacinta sannan sai ka yi sallar asuba a kan lokacinta to idan ka yi sallar asuba din nan sai kuma sai ka taso da safe sai ka taho ranar arafa kenan sai ka taho zuwa filin arafa kana tafi kana kabbara ko kana yin talbiya ko wani zikiri daga cikin azkar wanda ya samu zaka iya ci gaba da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik zaka iya kabbar bari irin waɗanda ake ranar sallah anan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd zaka iya wannan a halin ka taho daga ainihin mina ka taho zuwa arafa kenan idan ka zo arafa na daga cikin abubuwan da ake a arafa Sune za a haɗa sallah ta azahar da la'asar amma wannan jam'i da za a yi ana kiran shi jam'u ta takadimin jam'u taqdimin lokacin da zaka hada sallah azhar da la'asar lokacin azhar ya tayi amma la'asar ba te ba to zaka jawo sallar la'asar baya sai ka hada ta da azhar idan aka yi sallar azhar da la'asar to sai kuma a tashi sai liman yayi khutuba ya jama'ar musulmi idan ana yin khutuba din nan mu rinka saurarawa domin ita khutubar nan ana faɗin abubuwa muhimmai ne waɗanda suke da alaƙa da al'ummar musulmi sa'annan akwai addu'o'i da ake a cikin khutubar nan sa'annan akwai 'yan uwanmu malamai ne wasu ɗalibai ne daga jami'o'in musulunci irin jami'ar madina da makamantansu suna yi wa alhazanmu fassarar abin da limamin arafa ya faɗa to yana da kyau ka saurari huɗubar. in an zo kuma ana bayyana ma'anar hudubar ka tsaya ka saurara don ya zama ka halarci hudubar kuma ka san me aka ce me hudubar take ciki bayan an gama huduba za a yi ifada za a sako daga ainihin arafa amma ina son in jawo hankalin 'yan uwa idan aka je arafa lokacin da ake hawan arafa din nan wasu suna kuskure saboda an ce hawa sai wasu suke daukan hawan arafa to za a je a hau dutsen arafa wani zai je ya hau dutse garin hawa dutse ya faɗo dutse gangaro ya danne shi makamantan haka ya dan uwana kuskure ne ba shi daga cikin aikin hajji ka je ka hau dutsen arafa sannan yana daga cikin kuskure da wasu yan uwanmu suke yi da suke zuwa suna yin kashi akan dutsen arafa wai an ce in aka yi kashi a dutsen arafa wai mutum ya dawo zai yi kuɗi wannan kuskure ne jama'a babu inda aka faɗi wannan a cikin karatu ƙarya ce laifi ne wannan kuskure ne ina fatan mun gane saboda haka malam dan yi mai magana da Allah a kuskure ne ba shi cikin ainihin wato ibadoji ka je ka hau kan wannan dutse ko ka haukan dutsen ka je ainihin ka yi kashi a kai don Allah alhazan mu ku kula da waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwa na jihala ba su daga cikin abubuwan ibada abinda ake so jama'ar musulmi a wannan rana ta arafa yayin da ake hawan arafa ɗin bayan an yi sallah an yi khutuba to ana son duk wanda ya halarci wannan guri ya tsaya ya yi addu'a siffar yadda ake addu'a nan za ka iya addu'ar a tsaye za ka iya yin addu'ar a zaune amma ladubban addu'a da ake bi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kirari da yabo ga Allah maɗaukakin sarki sannan sai ka ɗaga hannu sai ka faɗi ainihin buƙatunka ka ɗaga hannu sai ka faɗi ainihin buƙatunka ga Allah maɗaukakin sarki kuma ana so ka yi ilha ka yi naci a wajen ka nace ka faɗi buƙatunka duk kalmar da ka faɗa ana so ka nanata ta su uku Allah ka shiryar da ‘ya'yana, Allah ka shiryar da ‘ya'yana, Allah ka shiryar da ‘ya'yana, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah wulakancin da musulmi suke ciki a duniya, Allah ka ɗauke mana, ya Allah ka gafarta wa iyayenmu, ka ji kan malamanmu, ka zaunar da mu lafiya. Misali, ana son ka maimaita kowace addu'a ɗaya so uku so uku so uku yana daga cikin abin da ake so da kai. Bayan wannan, ah, yana daga abubuwan da ake buƙatar alhazai su fahimta a wannan wuri na arafa wuri ne wanda yake shine babban rukuni daga cikin rukunai na aikin hajji ko shine babban sharaɗi daga cikin sharuɗan aikin hajji domin a cikin hadisi annabi yana cewa alhajju arafa arafa ita ce hajji duk wanda ya je hajji bai je arafa ba bai yi hajji ba to idan ka gane wannan ya kai ɗan uwa a ranar arafa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wannan rana shaidan yana wasa wukar shi sosai saboda ya batar da musulmi saboda ya bata musu ibada amma idan musulmi suka taru a filin arafa sai allah ya ce wa mala'iku ya ku mala'iku ku dubi waɗannan mutane 'ya'yan adamu saboda wa suka taru sai mala'iku su ce sun taru ne saboda kai sai allah ya ce to ina kafa ku shaida ku zama shaida din na gafarta musu jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka idan ka halarci wannan hawan arafa ya kai dan uwa musulmi hani allaka alherin allah ya tabbata gare ka kuma abin a taya ka murna ne wannan ya to wannan al'amari da ya shafi ainihin hawan arafa kenan bayan haka sai ainihin mutum ya taso daga arafa bayan rana ta faɗi sai ya taho muzdalifa a muzdalifa a nan kuma zai hada sallar magariba da isha amma kuma wannan hadawar da zai hadawa ce a makare domin lokacin sallar magariba ya wuce a daidai wannan lokaci zai ainihin wato hada sallar magariba da isha bayan lokacin magariba ya wuce lokacin isha ya riga ya yi wasu alhazanmu da yawa ba sa yin waɗannan sallolin saboda za su ce sun taho a gajiye sun gaji saboda haka sakamakon wannan gajiyar ba za su ainihin yi sallar magariba ba ba za su yi sallar isha ba sai gari ya waye wannan kuskure ne ba a ƙi ba ka ɗan zauna ka huta idan ka shakata sai ka tashi ka yi sallar magaribar ka da isha amma ka ce ba za ka yi ba sai gari ya waye gari na wayewa kuma ka ce za ka gangaro ka baro wurin to kaga wannan wata matsala ce daban saboda haka alhazanmu dole su kula da wannan bayan mutum ya yi sallar isha wannan dare shi ake kira daren sallah jama'a babu wasu ibadoji da ake yi na musamman a ainihin wannan dare bayan ka yi ainihin sallar ka ta isha za ka iya shafa'inka da wutiri sai ka ainihin koma sai ka kwanta sai ka huta saboda ibadojin da za ka zo ka fuskanta daga ranar sallah zuwa kwanaki uku waɗanda za su biyo bayan sallah babba idan mutum ya kwana a ainihin muzdalifa gari ya waye zai yi ainihin sallar asuba idan yi sallah asuba abinda ake so ya zauna a wannan wurin ya ta ambaton Allah ya tsayu kafin rana ainihin ta fito dab da rana in an kusa rana za ta fito sai ya ainihin fito daga ainihin muzdalifa ne. to a nan idan mutum ya sallar asuba ba zaman hira za a yi ba mafi yawancin alhazanmu in an yi sallar asuba zaman hira suke wannan kuskure ne wasu kuma da zarar sun yi sallar asuba tun gari bai haske ba sai su bar guru wannan ma kuskure ne idan kai sallar asuba ka samu wani abu na qur'ani ka zauna kana karantawa ka samu ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i da sauran zikirori sai ka tsayu ka yi a wannan wurin ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wadhkurullaha ka zikirikum aba'ikum aw ashadda zikira. ku tsaya ku ambaci Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko kuma fiye da haka ba. saboda a wannan gurin a jahiliya in suka zo aikin hajji kowa yana tsayawa yana yaban mahaifin shi da mahaifiyar shi da kakannin shi da iyaye sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to yanzu an ɗauke wannan yabo da kuke wa iyaye a wannan wurin amma ku tsaya ku yabi Allah ku ambaci Allah kamar yadda kuke yaban iyayenku ko kuma ma fiye da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu in sun tsaya a wurin nan duniya kaɗai suke roƙo amma mumini yana roƙon Allah ya bashi kyakkyawa a duniya ne Allah ya bashi kyakkyawa a lahira don haka a wannan wurin zaka yawaita addu'o'i rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari idan rana ta kusa za ta fito bayan gari ya waye gari ya haske ana dab da rana za ta fito sai ainihin mutum ya bar wannan abin nan muzdalifa idan ya baro muzdalifa zai kamo hanyar da za ta kawo shi ne zuwa ga ainihin jamratul aqaba jamratul aqaba idan ya zo zuwa jamratul aqaba wurin jifan shaidan jama'a ku yi haƙuri na kira shi da wannan sunan ban so in kira shi ba sai dai haka aka fi sani shi ana cewa wurin jifan shaidan wannan maganar da ake faɗi ta cewa wurin jifan shaidan wasu mutane sai suke ɗauka shaidanin haƙiƙa yana nan cikin ramu. don haka wani sai ga ya cire takalmin shi ya zindima ashar ya ce ɗan kaza kaza ba ya ɓata rai wannan kuskure ne ya alhaji ba haka ake ba tsakuwa ce za ka samu tsakon kwamin nan da za a samu guda bakwai ne tsakuwar nan ba katuwar tsakuwa ba ce za ka samu wadda za ka yi jifa ka fasa wani kai a tsakuwa ce wadda take kamar tsakuwar da ake sawa wajen jifa da gwafa yar karamar tsakuwa guda bakwai sai dai ana so ka tafi da ƙari ka tafi da extra don mai yiwuwa ka samu kuskure a wata daga ciki sannan ka yi a hankali ya kai alhaji in ka je jefawa kar ka jefi kan wani don haka ba jifa ne irin jifan fasa kai ba ko jifan kadangare ko jifan kuciya jifa ne na wurgawa so ake wannan da'irar da aka yi rawun haka aka kewaye da siminti to akwai wani gini da ke tsakiya abin da ake so so ake ka jefa yadda za ta je ta daki ginin nan sai ta faɗi don haka ba dagiya za ka kai haka ba ka shallarota a'a haka za ka ka wurga ta in ta shiga ciki sai kai Allahu akbar sai ka sake ɗauko ɗaya sai kai Allahu akbar sai ka sake jefawa Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa in ka gama guda bakwan nan sai kuma ka taso shi kenan ba sai lallai ka je bakin abin ba dan wasu suna matsawa cewa sai sun je bakin abin a'a in ka tsaya sai ka jefa idan ka jefa guda bakwai shi kenan kayi sai ka dawo ina fatar mun gane wannan da kyau wannan shine zikirin da ake wajen jefawar a yi kabbara a jefa a yi kabbara a jefa a yi kabbara a jefa ba a zagi ba shaidanin ne kake jifa ba a wurin kai yanzu ibada kake ina fatan an gane wannan to ibadar da kake yi ba a shar'anta maka ka zo yin ta kai shar ba to don haka dole ne sai mutane sun cire tunanin cewa shaidan suke jifa ba shaidan ake jifa ba ibada ce ake yi ana so a nuna maka aikin hajji wata ibada ce wadda babu shakka ta kai ta komo yadda duk girman ka sai an mai da kai kai ba kowa ba ne a gaban Allah ka ɗauki tufafi daidai da na talakawa ka sa akwai inda za a sa ka kai gudu akwai inda za a sa ka kai sassarfa akwai inda za a sa ka kai jifa don ka san kai ma fa bawa ne daga cikin bayan Allah duk sarautarka duk mukaminka da za ka je wannan wuri ka ce kai za ka sanya riga da jamfa da wando da rawani sai ya ce to ranka ya daɗe in kayi yi ba te ba duk malanta kan zaka ce zaka ɗaura rawani irin na malamai da menene za a ce bai ba sai ka yi yadda kowane talaka zai yi duk yadda ka kai da mukaminka ba za ka ce ai maka jifan ba sai dai ka yi da kanka ina fatan mun gane wannan to wannan ainihin jifa a mutum ba zai yi shi ba sai bayan rana ta fito sai dai mata da yara ƙanana mata da yara ƙanana an yi musu sassauci za su iya yin jifa tun kafin rana ta fito wato saboda cikowar jama'a amma da ni da kai da makamantanmu da muke da ƙarfi da lafiya ba yara ba ba mata ba to mu yi haƙuri cikin cincirindo da cikowa ɗin mu je mu yi jifa bayan rana ta fito amma mata da yara ƙanana za su iya yi kafin rana ainihin ta fito mai yiwa mutanenmu na najeriya za su yi mamaki har da yara yara suna zuwa aikin hajji amma ka'ida idan yaro ya je aikin hajji hajjin shi ta yi a matsayin nafila sannan kai uban shi ko uwar shi ko waliyin shi da ka ɗauki nauyin shi ya je ya yi za a rubuta maka cikakken ladar hajji shi ma za a rubuta mai ladar hajji amma ta nafila idan ya girma bata ɗauke mishi hajjin shi ta farilla ba sai ya je ya yi hajjin farilla ina fatan mun gane wannan da kyau to daga nan abin da zai biyo baya a wannan rana ta sallah ita ce ibadoji ga su kamar haka akwai ibadar aski akwai ibada ta yanka to amma mutumin da ya jinkirtar da ɗaya daga cikin waɗannan to sai ya yi ɗaya sa'ad da ka gama jifan nan kamata ya sai ka dawo sai ka zo sai ka yi yanka to amma a ce kai daga zuwanka kawai sai ka je sai ka yi yanka to babu komai sai ka je kai jifan yanzu babu komai ko mun gane kamata ya ka zo kai jifa tun da farko sai baka je kai jifa ba sai ka zo ka fara yin yanka to ba kai laifi ba babu komai sai ka je yanzu sai ka ainihin yi abin nan na. Na. ban gane ya bada a ranar sallah din daga zuwan shi aikin hajji eh to eh yawa tambayar da alhaji yake tana da muhimmanci jama'a idan ka isa kasar makka akwai mutanen da suke tattara kudade wurin alhazai don su yi musu hadaya akwai mutane waɗanda suke zaman kansu akwai ita ma gwamnatin saudiya tana yi ya halatta ka bayar da kuɗinka ga mutumin da ka amincewa ko ga gwamnati don a yi maka hadaya amma fa ku sani hadayar ba wai ana yin ta ne kafin sallah ba sai ranar sallah idan ko har aka yi ta kafin sallah ba te ba idan har aka yi ta kafin sallah ba te ba kamar mutum ne yanzu ya yanka ragon laye yanzu ko kuma yanzu mutum ya sallar magariba yanzu ga rana tana ido biyu mun gane saboda haka idan har aka yi maka hadaya kafin ranar sallah ba ta yi ba fa ko da yanzu ka gane haka bayan kaya hajji shekara goma da ta wuce to sai ka samu kuɗi ka ba alhazan nan yanzu in sun je su sake maka ba ba ana nan tana nan bashi a kanka don kun san matsalar aikin hajji jama'a ba irin matsalar ba'adi ba ce ba'adi in ta kama ka malaman fiqh sun ce in tsawon lokaci tsawon lokaci tana faduwa ko kuma kaza kaza amma fa al'amarin aikin hajji in ya kama ka to komai daren a shekara goma da ta wuce in ka gane kayi wani kuskure a hajji har yanzu yana nan tsawon lokaci bai sa an yafe maka ba sai ka samu alhazai da za su tafi yanzu sai ka ce a je a siya a yi maka a yadda ya kamata ina fata an gane wannan wa alaikum salam wa rahmatullah eh na haka tambayar nan tana da muhimmanci sai dai ane mana ishara akan ai haƙuri tambayoyi har sai an idar idan mutum ya tamattu'i jama'a akwai yanka akan shi mai suna hadaya to malamin ne ya ce idan ya zama guzurin da na je da shi kaɗan ne in na kwashe guzuri na na hadaya ba zan samu abinci ba ko makamantan haka shin na iya yin azumi e za ka iya yin azumi sai ka yi guda uku a can guda bakwai in ka dawo ƙasar ka najeriya wanne fa e dama mana sai bayan an gama aikin hajji sannan za ka yi waɗannan azumi guda uku ina fata an gane to na to bayan wannan a maganar aski kamar yadda muka yi magana a jiya aski ya zo siga biyu ko aski ka yi saisaye ko ka yi talkwabo saisaye kamar yadda muka ce in ka yi sha umra to ya kamata in aka zo wurin aikin hajji yanzu ka yi kwalkwabo a yi maka aski taɗai-taɗai a je a yi maka ƙwaryen molo saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allah ya jikan masu yin talkwabo Allah ya ji kan masu talkwabo Allah ya ji kan masu talkwabo sai wani ya ce hadda masu sai sai annabi ya ce hadda masu sai don haka masu yin kwalkwabo a aikin hajji da umara sun fi samun falala fiye da masu yin ainihin saisaye shi yasa aisha ta ce annabi yana tara gashi idan zai tafi umara ko aikin hajji saboda gwargwadon yawan ladanka gwargwadon gashin da ka aske idan zai tafi aikin hajji zai tara su ma ya tara ta ya tara ta saboda in ya je ya aske da yawa domin lada ya yawa jama'a an gane wannan da kyau ko to bayan mutum ya yi wannan ranar ainihin sallah kenan sai kuma ya ainihin wato kwarara zuwa ga ɗakin allah maɗaukakin sarki idan ya je ɗakin allah maɗaukakin sarki zai yi tsawaful ifada tsawaful ifada ɗin nan jiya mun yi bayanin tsawafi amma yana da kyau mu sake yin bayanin tsawafi jama'a a yadda muka yi bayanin yadda ka'aba take muka ce ka'aba tana da kusurwa hudu ka'aba tana da kusurwa hudu jama'a gabas da yamma kudu da arewa ina so mu ɗauki teburin nan da ke gabanmu a matsayin misali na cewa ka'aba ne ga misali mu ɗauki wannan kusurwa da ke wajen gabana ita ce ɓangaren gabas wancan ɓangaren yamma wannan ɓangaren arewa wannan ɓangaren kudu to daga gabas da ka'aba ga abubuwan da suke gabas da ka'aba daga ɓangaren hagu in kana kallon yamma kenan ka kalli ka'aba daga ɓangaren hagunta akwai ƙofar ka'aba a jikin ƙofar ka'aba ɗin nan a wannan kwana kwanar da ake kira gabas maso kudu wannan kwanar akwai wani wuri da ake kira alhajarul aswad alhajarul aswad wannan dutse ne wanda shine hausa ake cewa ana tsotson nono ba nono ake tsotso ba shari'a ce ta zo da cewa idan mutum ya samu dama in ya je aikin hajji to ya ainihin sa bakin shi ya tsotsa tsotsan nan da za ka yi ba nono ake tsotsa ba jama'a dutse ne tsotso kawai za ka yi haka kamar yadda kake kiss haka shikenan yayi idan kai haka sai ka wuce daga daidai wannan wuri akwai alama da aka shata haka zaka ga fenti an yi zane haka ya tafi zuwa kofar safa wannan alama ita ce wurin da ake fara yin tsawafi idan ka kewayo baya kuma nan daga kwanar yamma maso kudu wannan kwana ita ce ake kira a ar-rukunul yamani ar yamani idan ka zagayo bangaren arewa a nan ne mizabul ka'aba yake shine indararon ka'aba yana nan na gold na na